a jiya talata 21 ga watan fabrairu na shekara 2017 an gwabza a bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar turai a matakin wasa zagaye na 16 ranar agusta ga yadda sakamakon wasan ya kasance ƙungiyar kwallon kafa ta baya liverpool ta sha kashi a gidan ta inda atlantico madrid ta bi da har gida ta sha ta hudu da biyu manchester city kuwa ta doke monaco ne da ci biyar uku a ranar laraba sha biyar ga watan maris na shekara dubu biyu da sha bakwai za su sake fafatawa a karo na biyu inda baya munikin take neman samun nasara akan atlantico madrid da kwallaye uku da babu kafin ta kai ga nasarar zagaye gaba ita kuma atlantico madrid tana neman koda kunnen doki manchester city ma a wannan ranar tana neman kunnen doki ne amma a gidan monaco monaco kuma tana neman kwallo biyu a ragar manchester city ba tare da an jira mata ko ɗaya ba kafin ya feta ga wannan nasara har ila yau a yau ne za a ci gaba da fafatawa a gasar ta Europa Champions League na zakarin nahiyar kasashen turai karo na farko na ɗaya rukunin inda a tsakanin su za a fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sabila da Leicester City na kasar Ingila FC Porto ko za su fafata ne da Juventus za a buga wasan ne da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya shi ko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Juventus Gonzalo higgins ya ce yana da karfin gwiwan cewa kungiyar ta za ta lashe gasar zakarun turai na bana a yau dai kungiyar kwallon kafa ta Juventus sun za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Porto a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe shi ma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Sabila Destin Ibora ya ce ya zama dole su yi takatsan da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City domin ganin sun samu nasara a wasan da za su yi a yau. Ganin cewa Leicester City ita lashe kofin Premier na kasar Ingila na shekara 2015 zuwa 2016. Sai dai a bana Leicester City ba ta buka wani abun a zo a gani ba domin leicester su yi a bana a premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 tana mataki na 17 ne da maki 21 a wasanni 25 da ta buga haka kuma a yau ne za a dawo ci gaba da gasar cin kofin turai european league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan zagaye na talatin da biyu a yau din za a kara ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta san etem da kungiyar kwallon kafa ta manchester united a karawan farko dai manchester united din a gidanta ta doke san etem da ci uku da nema shalke ofo kuwa za su buga ne da fog inda a karawan farko shalke ofo ta biyu fog har gida ta shata uku ita ma da nema fana ba ta kuwa za ta fara tana da kungiyar kwallon kafa ta fk krasnodar inda a fakara farko fk krasnodar ta ji fana ba har gida fana ba ta bita inda a karawan farko fk krasno da ta samu nasara akan fana ba da ci daya da babu a kasar sun kuwa za a buga wasa ɗaya tilo ne bangaren la liga na shekara 2016 zuwa 2017 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta valencia da kungiyar kwallon kafa ta real madrid za a buga wasan ne da misalin karfe bakwai saura kwata agogon najeriya. wannan wasa zagaye na 16 ne wanda ba a samu daman buga shi ba saboda wasu dalilai sai a yau idan muka dawo tarayyar najeriya ko a tarayyar najeriya a yau za a buga wasu daga cikin wasannin Nigerian Professional Football League wato Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 na tarayyar Nigeria. wanda ba a samu damar buga su ba a baya sakamakon wasu ƙungiyoyin sun wakilci kasar Najeriya a gasar cin kobin zakarun nahiyar kasashen Afirka da kuma Cup Confederation Cup a wani wasu kasar na shekara 2016 zuwa 2017 wasan da za a yi ne kamar haka inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Rivers United za su karɓi bakuncin Kano Los Villas. Katsina United kuwa a gida za ta karfi fine wanda yayin da Inugu Rangers za su fafata da Lobista. Wiki Tuwaras a Bauchi za su fafata da Tukuntun da za a buga wasan ne da misalin karfe hudu na yamma agogon Najeriya ne da Kamaru ta lafiya.